tashi kan aya ta talatin da takwas mai Allah madaukakin sarki ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ina fata ba ku manta ba da abinda muka faɗa cikin suratun waqi'a wajen faɗin Allah ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim irin abinda muka faɗa na zantukan malamai wajen fassara fala uqsimu ko mu ce la nan sila ce ma'ana uqsimu bima tubsiruna wa ma la wani ko ko mu ce a laɗin nan tana kore wani abu ne da ya faru a baya ko dai ɗaya daga cikin ababen da muka faɗa a wancan lokaci ubangiji ce fala uku sai mu bima wani ina yin rantsuwa da irin ababen da idan ke gani sama da ƙasa da tsirrai da sauran halittu ina rantsuwa da su wa ma la na sannan ina rantsuwa da abin da ba ku iya gani al'amura da suka shafi gaibu waɗanda ba ku sani ba sun shafi ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala sun shafi sunayensa ko sun shafi siffofinsa irin wanda yake banci kanshi da saninsa cikin gaibu ina rantsuwa da waɗannan al'amura gaba ɗaya bisa cewa innahu lalle shi Alƙur'ani mai girma la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai girma manzo mai daraja to cewa innahu da qawlu rasulun karim kamar yadda aka faɗa nan haka an faɗi makamanciyar wannan magana a cikin suratu idh shamsu kuwirat innahu la qawlu rasulin karim kowace na inda zil arsh makin muta'in thumma amin rasulun karim nan cikin suratul haka shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rasulun karim a can cikin suratul shams kurat shine mala'ika jibril tunda aka ce innahu laqawlu rasulun karim sai aka ce bi quwwatin inda makinin wato bi quwwa ma'abucin karfi ne kamar yadda aka siffanta shi da wannan cikin suratul najm zo mirratin fassawa wa huwa bil ufqil a'la inda zil arshi makin makin ay zu makanatin aliyah inda zil arshi ai inda Allah subhanahu wa ta'ala malaika jibril na da babban matsayi a wurin Allah tunda shine shugaban malaiku to amma anan rasulun karim ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to qur'ani ake nufi sai aka ce magana ta manzo mai girma ko wani jakada mai girma mai daraja mai mutunci to ana danganta alqur'ani mai girma zuwa ga mala'ika jibril ko a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangantawa ta cewa kowane ɗaya daga cikinsu mai isar da alkur'ani ne shi mala'ika jibril yana isar da alkur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isar da alqur'ani zuwa ga sauran mutane to kowanne an jingina masa alqur'ani dan matsayinsa na isarwa amma asalin qur'ani kan zancen Allah ina da ta fahimta domin ka'ida ta larabci shine ana jingina wa mutum zance asalatan ya zanto shine sahibul kalam din shine mai zancen ko kuma a jingina masa idan ya isar da zance ina fahimta yanzu idan wani ya zo yanzu ya ce adimna khailana In إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء صوت بكل جزء زنوائي sauti na ne a matsayina na mai isarwa amma ma'abucin wannan kasida shine Hassan bin Sabit an gane ko a sulhul Hudaybiyah shine Hassan ibn Sabit ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sauti na isarwa asalin mai zancen shine Hassan bin Sabit kamar da alqur'ani asalin sa zancen Allah ne amma akan ji manzon Allah ya furta shi a matsayin sa na mai isarwa ko mala'ika Jibril ne furtawa manzon Allah qur'ani a matsayin sa shi ma na mai isar da shi ga manzon Allah fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim Allah yace ina rantsuwa da abin kuke gani da abin da gani da abin kuka sani da abinda baku sani ba lallai alqur'ani zance ne da manzo mai girma ya isar da shi zuwa gare ku sai kuma ce وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ma huwa bi qawli sha'irin shi alqur'ani ba zancen mawaki bane ba ko alama ba waka bace alqur'ani wahayi ne na Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalilan ma tu'minun ne daga cikin ku suke yin imani ana magana ne da mutanen makka imanin da suke yi dan kadan shine imani da ɓangare na rububiya amma sun kafircewa ɓangare na uluhiya sun kafirce ma bangare na al-asma wa sifat wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah inda zaka ce wa ya halitta sama wa ya halitta kasa za ce Allah ne kaga nan sun yi da janibin rububiyya amma in kun ce da su ku bauta ta ma Allah shi kadai kar ku riki kishiyoyi ku sa masa sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kishiyoyin ai ba muna bauta musu bane dan su karan kansu a kawai dan dai su kasanta mu zuwa ga Allah kaga anan gudun sun kafirce wa janibin da ya shafi uluhiya haka sun kafirce wa janibin da ya shafi wato ainihin al'asma'i wa sifat dan Allah ce wa hum yakfuruna bir rahman suna kafirce wa ar-rahman suka ce sun san Allah amma ba su yarda da ar-rahman ba sai Allah ce kulid wallaha aw du'u ar-rahman ayyamma tad'u فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغي بين ذلك sabila. da haka kalilan ma mun dan imanin ku dan kankane ne dan kun yi da wani bangare ne ba ku da wani bangare wannan ku ya da amfani abinda ake so udkhulu fi sunni kafa wala bi qawli kahin sana alqur'ani ba magana ce ta boka ba wato saboda su bokaye sun shahara da yin wani sambatun zance wanda ba kowa ke gane ba sai su daga ta zance to eh haka ne hmm, kaza kaza wato kaga yana son ya ja hankalin ya bugar da ke ko ya bugar da kai to shi yasa da suka ji alqur'ani ya zama gagarau tare da su azancin zance da ke cikin alqur'ani da balaga da magana mai daɗi da tsarin zancen da zubin kalmomin ya fi karfin yadda da adam ya saba gani sai suka ɗauka zantuka ne irin na bokaye da suke kerawa dan yaudaran mutane sai ce wala bi qawli kahin haka qur'ani ba magana ce ta boka ba qalilan ma tazakkarun kadan ne daga cikin ku wanda suke wa'azantuwa su dauki wa'azi tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani saukakke ne daga wurin ubangijin rahama Allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da shi na تقول علينا بعض الأقاويل na منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا إلا zai kirkira gare mu ya kirkiro ba'd al-aqawil wani sashi na zantuka ya kirkire su daga karan kansa ya ce Allah ne ya masa wahayi tare da cewa ba ko Allah din ya yi masa ba inda zai yi haka bisa ga kaddarawa la akhadna minhu bil yamin ubangiji shi da mun rike shi da dama wato da mun yi masa riko mai karfi da mun yi masa azaba thumma na minhu alwatin sannan da mun yanke alwatin din sa abinda ake nufi da alwatin shine miyatul qalb wato wata jijiya da take rataye da zuciyar dan adam wanda in an yanke ta nan ba dan adam ba rayuwa ya mutu kenan ita ce alwatin to kaga anan gurin sharati kamar da ibnu kasir ke cewa asharatu la yaqtadi alwuqu' fadin sharati baya nuna faruwar abin da zai biyo bayan sharati ina fata an fahimta a da Allah ce inda manzan Allah zai faɗi kaza da na yi masa kaza Allah ya san manzan Allah ba zai faɗa ba amma abinda Hausa yake cewa ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro in ya zanto manzan Allah da babban matsayinsa a wurin Allah inda zai yi kaza da Allah zai masa kaza to yana da wanda bai kai da manzon Allah ba in kare ya ce Allah ya ce shi sai Allah kyale shi ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa amma Allah ke inda a ce kaza za ta faru la akhadna minhu bil yamin wajen la akhadna minhu bil yamin wato da Allah ya rike shi da daman sa shi Allah din wato wannan tabbatar ma Allah dama ne irin wanda su dace da shi ba tare da kamanceceniya da daman halittu ba ina ba za mu fahimta ko kuma la akhadna minhu bil yamin da ma'anarsa da na rike shi da daman sa shi manzon Allah din sai in riki daman sa ma'ana idan aka rike damu mutum ba zai iya kubucewa ba to hagu me yayi amfani ta kenan ina ba ta amfani to amma dai ya fi fitowa sarari cewa la kazuna minhu bil yamin da ubangiji ya rike shi da daman sa subhanahu wa ta'ala daman Allah ya fito wannan shi biyo kansa sani hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzal abinda manzal Allah ya ce kilta yadayhi yamin dukkan hannayensa guda biyu da ya tabbatar cikin suratul al-ma'ida da yace bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa ja da kuma cikin suratu sa'ad ma mana aka an tazza lima khalaqatu bi yadai dukkanin su yamin ne babu shimal a cikin kamar yadda wancan hadisi ya tabbatar cikin sahih muslim la khazna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu lutin sannan da mun yanke jijiyar da ke rike da zuciyarsa inda a ce zai yi sa'ilan nan kuma fa ma minkum min ahadin cikin ku babu wani da zai zanto anhu hajizi na anhu waɗanda za su kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya ba manzan Allah kariya inda Allah zai masa haka an gane ku kame da na faɗa wato wannan ana yi ne don saboda tsoratar da mutane mu tsorata Allah kada mu yi wa Allah kariya kar mu kirkiro wani abu na addini Allah bai jo bai gani ba mu jingina masa mu jingina manzon sa mu ce ya ce نعم. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإن حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه كما للي القرآن من جلما دا اكي كرم تامكو لتذكرة وأذين تتناثر للمتقين كما ستكوا an ce da masu takawa don su suke amfanuwa da shi domin dukkan wanda baya da takawa inda za ka sauke masa alƙur'ani so uku kana masa fassara aya ɗaya bayan ɗaya ba zai amfana da shi ba amma mai takawa shi ne wanda an faɗa masa sai ga ya gane kuskurensa kuma ya gyara wa inna la na'lamu anna minkum mukazzibin ubangiji yace lalle mun san cewa a cikin ku akwai masu ƙaryata alqur'ani sannan kuma a cikin ku akwai masu gaskatawa wa innahu kuma lalle yunkurin karyata alqur'ani din nan la hasratu wato zai zama abu ne na nadama hasra shine nadama alal ne akan kafirai ranar tashin kiyama كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ne za yi nadamar cewa me yasa ba ba da gaskiya da alkur'ani ba me yasa ake ta karanta mana maka kiji gashi a garin mu a sauki na kai mana ana karanta mana qur'ani mai duk kafirin da yake da alkur'ani ranar tashin kiyama sai yayi nadama haka Allah ce yurihim Allahu a'malahum hasaratun alayhi wa ma hum bikharijin min nar wa innahu la hasratun 'alal kafirin wa innahu kuma lallai shi alqur'ani mai girma la haqqul yaqin la haqq gaskiya ce al yaqini bisa ga tabbas an gane ko haqqul yaqin kaga zaka ga kamar mudaf wal mudaf ilayhi amma aslun annat wal man'ut ne ayi ai yaqin al asalin ne na lokaci a cikin larabci sai a madadin a kalma ta zanto mudaf da mudaf ilayhi ne sai a mayar da ita a kai annatu wal man'ut a mayar da ita mudaf wal mudaf ilayhi an gane ko ka kana nufin al amma sai ka ce masjidul jami'i an gane ko wato kaga kenan ka mai da shi mudaf al mudaf ilayhi shine al haqqul yaqini a madadin uh, wa innahu al yaqinu al haqq ko al haqqul yaqinu wato zanto annat wal man'un wa innahu al haqqul yaqin fasabbih kai tasbihi dan tsarkake ubangiji bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka wanda yake mai girma ma'ana kai tasbihi dan tsarkake Allah to wannan take shine abin da ya shafi ayoyin suratul haqqah kai tsaye za mu shiga cikin suratul ma'ari wadda ita ce sura ta saba'in cikin jerin surorin alqur'ani suratul ma'ari kuma sura ce tana kunshe da ayoyi arba'in da hudu muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya bani ikon fahimtar daidai na cikin ayoyinta sai Allah ce Bismillahir rahmanir rahim سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارض تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا باين بسم الله وبنجد سأل سائل بعذاب واقع لفظ سأل قراءة دي في أكلتا akwai kira'ar sala sa'ilun bi azabin waqi kira'ar nafi da kuma abdullahi bin amir akwai kuma sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' wanda yake al jumhur idan muka tafi kira sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' ta mai tambaya yayi tambaya dangane da azaba mai aukuwa lil kafirina ga kafirai laysa lahu dafi ita wannan azaba ba ta da mai tsare ta lokacin da Allah ya so ya azabci kafirai da ita ba wanda ya isa ya kare ba wanda ya isa ya tsare min Allah daga ubangiji take ita azabar bil ma'arif ma'abutin darajoji al ma'arif bi ma'ana ad darajat ubangiji ma'abutin darajoji ko kuma al qawabil ma'abutin falala bayan falala ila al ma'arif wadan suka ce a bil ma'arif ana nufin al ma'arif ila sama' matattakala ta zuwa sama wanda mala'iku ke amfani da ita idan dan adam baya gani dan saboda zuwa sama ko kuma dawowa wannan sune al-ma'arij mallakar wannan matattakala din a hannun ubangiji an fahimta ko bil ma'arij kenan to wannan idan mun dauki wato kalmar sa'ala a matsayin tambaya sa'ala sa'ilun mai tambaya yayi tambaya bi azabin wata to anan gurin suke cewa lafazin sa'ala an yi masa abin da ake kira tabmin a cikin larabci me tabmin shine a tusa wa fi'ili ma'anar wani fi'ili daga fa yata'adda bima yata'adda bihi zalika al-fi'l yanzu lafazin su'al ai yata'adda bi lafzi shine ko yata'adda bil harf sa'alahu yas'aluhu fa rabbika lanas'alannahu ajma'ina ina fata an fahimta sa'alahu kaza sa'ala fulanun fulanan masalan kaga duk yata'adda ne bi nafsi bayan ta'adda bil ba amma za ka ce sa'ala sa'ilun bi azabin a madadin sa'ala sa'ilun azaban wafiya ina fatan kun fahimta ka kaga nan gurin ta'adda bil ba to nan gurin an yi masa tazmin kenan abinda an kira tazmin a cikin larabci wani fi'ili sai ka bashi ma'anar wani fi'ili sai yi aiki irin aikin da wancan fi'ilin ke yi sai yi ta'addi da irin abin da wancan fi'ilin ke yin ta'addi ne shi suka ce ma'anan sa'ala aiki ta'ajala ista'jala mustajilun bi azabin waqi kaga ko Allah ce wa yastajilunaka bil azabi kaga yastajilun nan ta addini maza bil ba da haka a nan gurin su'al ko kuma fi'lan sa'ala wa dummina ma'ana ista'ajala. wato tadmini kuma yana da muhimmanci sanin sa cikin harshen larabci a kula da sai da wadansu suka yi akan tadmini kadai saboda zai taimaka ma wajen fassarar alqur'ani kamar ayanin yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna hatta fujira sharaba yashrabu yashrabu kaga yana ta'addani bil ba ko bil ba amma dan ne yana ta'adda bi nafsihi amma anan gurin sai aka yi ne ta'adda bil ba yashrabu biha ibadullahi ina fata an fahimta a shekenan an yi tadmini kenan ayi maka tabnini na at-tarwiya yurawwa biha ibadullah ina fata mun fahimta ala kulli hal tabnini kenan sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wani mai gaggawa ya nima a gaggauto masa da azaba azabar da ke aukuwa akan kafirai wa yasta'jilunaka bil azab an fahimta ko su wannan masu gaggawar su ne suka rinka cewa rabbana ajillana qitana qabla yawmil hisab su suka rinka cewa allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw ihna bi azabin alim ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم azab. ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بعذاب وإن جهنم لمحيط بالكافرين كاد استعجال لي أكبر معنى تعالى mun bai ji wannan ku to wannan a wannan idan a wannan kirar kenan amma in an wannan ki ma'anan sala sa'ilun bi azabin waqi to a nan gurin akwai wajibi guda biyu na tafsiri ko dai mu dauka sala sa'ilun daidai ki da sa'ala sa'ilun dan a cikin laraba akwai wanda suke cewa sala yasalu kamar nama ya namu khafa ya khafu suna nufin daidai yake da sa'ala yas'alu a cikin ƙarfa a koma su wannan harshen sala sa'ilu ba wani bambanci bai tambaya yayi tambaya sai zan to sala ni an kaza ya tambaye ni game da kaza ya salu saluni an kaza yana tambaya ta kaza daidai ka ce yas'aluni amma sai ka ce ya saluni asaluhu an kaza bi ma'ana as'aluhu an kaza ina fata an fahimta to a nan gurin sai zanto sala da sa'ala dun ba su daya a cikin harshen larabci wani daga cikin suna cewa sa'ala tani salata izra atani salla mali wa qad ji'tu mali bi nukri wai matan ka guda biyu ce sun nemi sauki gaba ɗaya lokacin da sai da ya talauci da da yana da kuɗi ba su tambaye shi ba kaga sai ce sala tani salata a madadin ne sa'ala tani salata ina fata an fahimta izra'atani qalla mali wa qad ji'tumani bi wannan mun dauke shi a wannan kenan na biyu shine suka ce sala daga asayalan gudanar abu sala kenan sala fi sayalan sai zanto kalmar kenan wanda yake nuna gudanar ina an fahimta gudanar abu ko gudanar ruwa sala mau ma'ana gudanar ruwa qala sa'ilun wanda suka baki wannan ma'anar sai suka ce sa'ilun din nan wani wadi ne a cikin wutar jahannama wanda zai gudana bi azabin da wata azaba waqi wanda za ta auku lil kafirin akan kafirai an fahimta ko ko wanne kuka dauka za ga yayi sai dai ma'ana ta farko da ma'ana ta biyu ya fi kusa da juna an fahimta ko sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah zil ma'arij wannan azaba daga wajen ubangiji take zil ma'arij ko kace ma abucin falala ko kace ma abucin darajoji ko kace ma abucin al ma'arij allati yas'adu biha al mala'ikatu ila sama ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi ubangiji ne wanda mala'iku suke suke hawa matattakala war ruhu tare da mala'ika jibril ilayhi zuwa ga shi Allah din wato daga nan kasa in sun zartar da abin da suka gama za su taka su taka har su hau sama ilaihi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan yana Allah yana ina kenan yana sama da haka yake ilaihi yasadul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور waɗannan ne ayoyi da suke nuna qulul lahi waɗancan kuma da muka yi ta magana a kai shekara ana ta ana ta abin nan wanda su nuna istiwa'ul lahi kaga al ulu daban istiwa'i kuma daban kowanne sai ka tabbatar da shi duk wanda ka kore a matsayinsa kamar ka kore wata akida ce cikin akidar musulunci fi yawmin kana miqdaruhu a cikin wani ne wanda gurgurdan tsawonta 50 alfa sanatin wato zai kai shekara dubu hamsin shi wannan yini da mala'iku ke takawa daga kasa zuwa sama wajen Allah fi yawmin cikin wani yini miqdaruhu 50 alf sana to anan malamai sun yi sabani wani yini ne da ake nufin miqdaruhu 50 alfasa sana sannan ne ake dubi da yawm din sun ana nufin yini an da ko akwai malaman tafsirin da suka ce abinda ake nufi da yau a nan gurin shine umrul dunya kulluha wato shekarun duniya gaba ɗaya tun daga lokacin halitta ta zuwa ƙarshe shekara dubu hamsin ne hamsin da alfa shekara dubu hamsin ina ba kun da tun daga farkon lokacin da aka halarci duniya zuwa lokacin za a tafi kiyama wannan lokacin shine hamsin da alfa sana din haka ya kansu tafi da aka ce fi yomin ana nufin ba yau da ma'anar yini ba a'a a umr a shekarun duniya gaba daya hamsin da alfa waɗansu kuma suka yi zance na biyu suka ce abinda ake nufi da hamsin da alfa din da ke nan gurin shine wato tsawon ratar tafiyar da ke tsakanin can al'arfi da kuma karshen kasa ta bakwai wannan tafiyar inda mutum zai shafe ta a cikin wani abin hawa mai wanda ya fi kowanne saukin tafiya zai shekara dubu hamsin yana yi amma ka gama laiku su je su dawo su je su dawo su je su dawo ina fata an fahimta na alfa sana kenan waɗansu kuma suka ce a na alfa sana shi ne yi daga cikin yinin ranar tashin kiyama to waɗannan zantuka guda uku su suka fi shahara a ƙarƙashin wannan aya wannan na ukun kuma shi ne ya fi ƙarfi wanda malamai suka fi faɗa in ban manta da Abdullahi da Adam ma kan sai cewa yinin ranar tashin kiyama shi shine 50 alfa sana fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana ina ga dan bayyana kar ku manta cewa lokacin da muke cikin suratul hajj da kuma cikin suratul sajada mun kalla alaka tsakanin wannan aya da ayoyi guda biyu da ke cikin suratul hajj da da ke da kuma da ke cikin suratul sajada تشكو سورة السجدة ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تغفل تشكو سورة السجدة ولن سورة الحج تشكو سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون sai wannan cikin suratul ma'arij ta arjul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a suratul hajj an ce shekara dubu suratul sajda ma an ce shekara dubu anan aka ce shekara dubu hamsin kawo akwai bambanci lissafin ba zai haɗu ba a ce ɗaya tsakanin dubu ɗaya da dubu hamsin duk ɗaya ne ba zai yi ba yana da ba fahimta to idan ba kuma ta ba mun faɗi wajahin da malamai ke haɗawa amma a wancan lokaci wajahi ɗaya muka faɗa wajahin da malamai ke haɗa ayar shi ne suka ce ayar da ke cikin suratul hajj wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa allah wa'da wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yinan da aka ce kamar shekara dubu ne a kirgen ku shine yili da ke cikin yili guda shida Allah da Allah ya halitta sama da kasa da yake kalkar samawati da ardi fi sittati ayyami kowane yili ɗaya cikin wannan yili guda shida da Allah ya halitta sama da kasa a ciki ya kai ke kala dubu a kirgen ku na duniya dan ya ce wa inna yawman inda rabbika shi sa suka ce wancan yili na wurin sa kenan shi Allah ga alfi sanatin min mato kamar shekara dubu hamsin a lissafin amma ginin da ke cikin suratu sajada yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma yarju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun suka ce yana magana ne akan tsawan tafiyar da mala'iku suke yi lokacin da Allah ya aiko su daga sama su zo kasa kuma su tashi daga kasa su koma ba ainihin suke ba su koma ba ya ta haka gona bikin mala'ikatun billayl wa mala'ikatun bin nahar kaga ayi ne suke zuwa su koma to wannan tafiyar inda ku ne za ku yi ta da kayan sufurin da yafi kowanne sauki cikin kayan sufurin ku da sai kun yi shekara dubu ɗaya a kirgin ku ina ba ta mai tsawon ratar sama zuwa nan kasa sai an yi shekara dubu ɗaya ana yi to amma hamsin alfa sana kuma shine ranar tashin kiyama kenan ina ba ta mai kaga wancan daban wannan daban wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci abu na biyu wanda ban faɗe shi a wancan lokacin ba suna karawa wajen aljan'u bai na hajji da aya shi ne sai su ce da kai da wancan na cikin suratul hajji din da na cikin suratul sujura din da na cikin suratul mu'arif duk yana magana ne kan tashin kiyama ina ta an fahimta amma tashin kiyama mutane za su samu kansu a cikin yanayi daban-daban an gane ko waɗansu yinin zai zama gajere a yanzu waɗansu zai yi tsawo waɗansu zai kai matukar tsawo ma ya danganci gwargwadon imanin mutum da kyakkyawan aikinsa ko gwargwadon kafircinsa da bijirewarsa ina ba ta fahimta da rana ce wadda take mai tsawo akan kafir wa kana yawman alal kafirina asira fa zalika yawma idhin yawmun asirun alal kafirina ghayru yasir kaga mawahalcin yini ne dan haka babu mamaki waɗansu kamar shekara dubu za su ganshi a kirgin su waɗansu kafiran ma za su ganshi kamar shekara dubu hamsin amma a wannan lokacin tunumin mu ne suna cikin gidan aljanna ina fata an fahimta to wannan sun ce duk gaba yana magana ne akan yini guda ne to wannan dai shine abin da ban faɗa ba a wancan lokaci تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثلاثة فاصبر صبرا جميلا إنهم ونراه قريبا يوم تقوم السماء كالمغل وتقوم الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما وبنجي لسنا من الله تصبر كيها قولي صبرا جميلا هقولي في كي idan an ce hakuri kyakkyawa shine hakurin da babu raki a cikinsa kar bayan kai hakuri ka zo kana kuka ko kana kai kuka in ka hakura babu ganin kai kuka daga baya shine as-sabrul jamil kamar yadda aka ce shi fasfahi safhal jamil kai afwa afwa kyakkyawa kyakkyawar afwa ita ce wadda kaya sai baka nufin daukan fansa nan gaba kamar yadda aka ce wa hajruhum hajran jamila ka kaulace musu kyakkyawar kaulacewa ka kaulace musu ba ka nufin kuma daga baya ka cutar da su dukkan waɗannan ayoyi fasfahi sab'al jamil fasbir sabran jamila wa ajrun ajran jamila malamai suka ce duk an shafe su ne da ayoyi da suke maganar jihadi domin bayan an riga an saukar da ayoyin jihadi ba maganar annabi ya hakuri kafirai suna cin mutuncin addini an gane ko dole sai Allah da su waɗansu malaman suka ce an shafe wani bangare na ayoyin ba a shafe su duka ba an shafe wani bangare wato wajen mu'amalantar kafirai amma ba a shafe sauran bangare ba wajen mu'amalantar mummunai domin mummunai waɗanda musamman waɗanda suke da karancin ilimi na addinin musulunci in ka tashi mu'amala da sunan ma dole sai manzo Allah ya yi nan ma fa kubur sabran bila tana wa ajrun hajran bila yana da fa fahim sabal jamil yana da ina fata an fahimta waɗansu ma suka ce ko da su kafiran ba duka ba domin idan ko mu ne kuka zanto yan tsirari ne a ƙasa ba ku da yawa ba ku da ƙarfi kafarai sun yi tanadin da ya fi naku to a nan gurin fasbur sabarin da bila za ta muku aiki kafin ku yi tanadin za ku yi hakuri ne ba wai dan saboda shi kenan kun kyale Allah ya isa ba a kuna tuni daga kasa bayan kun tuka su ba wani sabarin jamila kuma shi kenan na mushrikeena ayku muhun wa khuduhum wa asruhum wa qaudu lahum kulla martar fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa sallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim Allah ce fasbir sabran jamila ka yi hakuri kikkiawar hakuri innahum yarawnahu ba'ida su kafirai yarawnahu suna ganin yin ranar tashin kiyama ba'idan manisanci ne ba zai yiwu ba wa narahu qariba mu ko muna ganin shi makusanci ne inda Allah wa ma sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir al'amarin kamar kintawar ido ne in ya Yau yawma takunu sama'u tunatar da su ranar da sama za ta kasance kan muhuli wato ainihin kamar narkakken mai wajen rashin kwari wajen rashin karfi ba da an kadar mutamatuka mai a lokacin yana kaki ne ba a riga an narkar da shi ba yana rike da juna ba bayan an narkar da shi ya ji zafin rana ko wuta ba sai saki juna ba to haka sama ba za ta saki juna ta daidai shi shine kalmuhuli ke kamar da wadansu malamai suka ce wadansu suka ce kamar dalma da aka narkar da ita wato tagulla da aka narkar da ita saboda za su wuta wata kunul jibal manya manyan duwatsu za su kasance kal'ihil wato kamar auduga wanda an fitar da kwallon da ke cikin ta ita ce al'ihim kenan kaga za su zanto ba su da nauyi kenan wala yasalu hamimun hamima a wannan rana ba wani masoyi da zai tambaya ina masoyin sai ba wani aboki da zai tambaya ina abokin sai yau mai furru marin mun afi ranar da mutum zai gudu ma ya bar iyaye ya bar waye ya bar waye ina zai tambaya abokinsa kuma ina zan tambaye wani nashi wala ya sa'alu hanuman hanuma kenan sallallahu المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينصره na za a nuna musu su su ake nufi da za a nuna musu su wato su mummune za a nuna musu kafirai ko su kafirai za a nuna musu mummune za su ga juna ko su abokane za a nuna musu abokanan su kowa ga kowa amma ba za ka tambaye shi kawai taimake ko na uku mace za ta ga miji ba za ta ce taimaka mata ba miji zai ga mace ba zai ce taimaka mata ba kowa da ta kansa yana nafsi nafsi duk ran tashin kiyama nan miji kan da mata taimake ni masoyiyata nawa khairin ya karanta ko kamar kwaya na huta ba ni koda kamar kwaya in dan samu hutu domin aikin sa bai ba ko ta ce da mijinsa dubi mun zama da babu aiki mun yi daɗa ɗan jawabi kaga an yi awon hisabi alkhairi na ba zai yawa ba kaga yanzu ina da kaya taimaka mini ko na baya ko da damini ko da kwaya <laughs> bai ka duk abin ko ya a tsayin su da za su samuwa ba ba wanda zai dawo yi da na mawa ba da zai abu ya wadda mujrimu kafiri zai shi zai fatan lauyar ta dimin azabi yau mai izin ina ma a ce ya fahimci kansa daga azabar wannan yini bibani ta hanyar bayar da 'ya'yansa haka kafiri zai burin ina ma sai ba da 'ya'yansa a kyale shi kar masa azaba wa sahibatihi ya bayar da matarsa wa akhihi da dan uwansa wa kokani wa fasilatihi ya ba da dukkan dangin gidansa fasila dangi allati tuwihi wadanda suke ba shi kariya a nan duniya zai burin ina ma ya bada dukkan wadannan gaba daya a kyale shi kar masa azaba ka duba fa ya bada da ya bada mace ya bada ƴan uwa ya bada komai nashi lafazin fasila yana nufin dangi saboda su matakai na zamantakewar larabawa wato matakai ne guda shida na farko akwai sha'ar na biyu akwai kabila na uku akwai imara sannan akwai alfahru sannan akwai albakru sannan akwai alfasila ba guda shida muke nan idan an ce sha'ar ya kunshi kabilu da yawa kamar yanzu nan Najeriya gaba ɗayan ta sha'ar ta kunshi kaluri ta kunshi shuwa ta kunshi ne ta kunshi hausawa yarabawa inyamurai ta ga ta'af kenan na zama cikin jama'a daga nan sai kabila kabila kuma shi ne wani babban yare wanda a cikinsa akwai rassa kananan yaruka ina ta an fahimta kamar yanzu ko da kano da yawa akwai daban-daban nan nan gudun mai ba na ina ne da sauransu sannan kuma ko da hausawa akwai na sokoto akwai na kano akwai na abin nan wani na jin hausa wani amma wani ba zai iya yin hausar wani ba to kaga wannan kabila kenan ina fata an fahimta to karkashin kowace kabila ne ake samun imara yana ta da irin rago na cikin gida shine imara kuma karkashin kowace imara ne sai a samu fakh karkashin kowane fakh sai a samu batn karkashin kowane batn sai a samu fasila shine fasila kamar gidan wani kai babban wani a gida kana da yaya da kana da kanin shi ma na can gidan guda yana da yayan sai na da dangin sa gidanka fasila ne san gidan ma fasila ne Ku kaga da yan nan gidan da yan can gidan wato sun zama babin ne su duka domin da baban can gidan da baban can gidan da baban can gidan duk baban su daya ko ba haka ba to wannan babin ne su kuma yayin da ya zanto baban baban can gidan da baban baban can gidan baban su daya kuma ta sun zama fakas kenan da haka nan har aje abin yana kara girma aje imara aje kabila fakila ne shi ne kasance ko da dangi su waye mafi kusa kenan wanda kabila ta hada ku ko wanda imara ta hada ku ko wanda fakas ko bakul ko fafila fafila yasa ko su mutum ya zo sai bayar da su ya huta wa fafila fi allati tuwi yana fata ta amfani wa man fil ardi jami'an kai ina ma ya bayar da duk wanda ke ban kasa a matsayin fansa thumma jihi. dan dai hakan ya samar da shi daga azabar Allah sai Allah ce kalla ba haka bane ya'ya dukiya dangi na kusa na nesa ba za su yi maka amfani ba inna halaba lalle wuta ce sai ya shige ta nazza'atan likyawa ita mai kwaye wato fatar kai a shawa fatu na kawunan dan adam wato zafin ta idan ta daki mutum aka sai ta kwaye fatar sa gaba daya sannan sai a sake mayar masa da fata kullum kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha yuzuqul tad'u man adbara da kanta wuta take magana ka taba jin a nan gidan duniya wuta ta yi magana amma wutar lahira tad'u za ta rinka kiran man adbara duk wanda ya juya baya a nan ana masa wazi ya ki wa tawalla ya kawar da kai wa jama'a ya tara dukiya fa'au'a ya kaskance ta ya kulle ya hana hakkin Allah ciki to a nan wuta za ta kira da babban murya ina wani batun zakka da ka fitar da zo ina wani ka dan fitar da kaɗan ka bayar da ka bayar da sauran ba ta da umar adawar rasulullah wa jama'a fa au'a ya tara ya taskance a nan tarawa da taskancewa ba a zargin mutum nan ya ajiye kuɗi kaɗai mutum sai in ya zanto ya ajiye bai fitar da haƙƙi ba shi yasa ko da kan da aka yi magana cikin alqur'ani ya yakmuzuna adh zahaba wal fiddata ba a kiran dukiya da suna kan sai in mai ita bai bayar da haƙƙin Allah ba amma komin yawan dukiya in mai ita ya bayar da hakkin Allah ba kan zuba ce ba ba ta yi sa'a ba ta kai masa azaba ba amma komai kankantar ta mu dauka cewa mu kidarin zakka naira dubu tamanin da uku ne sai kake da dubu tamanin da uku da suka shekara sai baka fitar ba wannan dukiyar ka zama kan ranar tashin kyama za a jirkita ta ta zanto ku mulki babban mulki irin mai kora din mulki mai kora kuma shi ne kowanne da za ta zo ta zarge wuyan mutum gaba ɗaya sannan ta tale bakinsa leɓan sama ya sama na kasa kuma ya kasa ya rinka takar mutum yana mai tsartuwa da cewa ana kan zuka ana maluka ni ne dukiyarka da kake fitar da hakkin Allah a ciki a kada akwai aiki jama'a ba yi aiki ya taskance ya kulle da fitar da hakkin Allah bai taimakawa ga jayyuwa bai taimakawa addinin musulunci ba abin da kai shi da bakin ciki ne waɗanda ba musulmi ba a garin su in sun samu kuɗi su gina asibiti su gina gidan marayu wani ya zo ya buɗe account ya sa scholarship yara su zo su yi karatu wance zai karanta medicine wance zai karanta engineer wance zai karanta waye wance zai karanta waye amma mu musulmi a garin musulmi ba za iya daidai da magudanar ruwa sai kofar gidansa kawai zai amma ba zai taɓa unguwa ba tun ruwa inda zai samu wucewa kare rufe gidan talakawa da dama daidai da cibiyar koyon sana'a idan ma ba za ka biya mutane kuɗi ba kai wata cibiya ta koyon sana'a wanda yake son kafin to zo koya wanda yake son aikin wanda zo koya wanda yake son gyaran mutum zo koya wanda yake son yayi kaza ka dauki malamai ka biya wannan sadaka jariya zai zame maka a cikin rayuwarka sadaka jariya bayan mutuwar ka da shekaru aro aro lada na kaiwa cikin gabarinka a mutane ba ku da wannan sai dai mutum ya canza mota sai dai mutum ya canza gida sai dai ya canza tantin gida ya canza tantin mota ya yi wane ne ya yi waye ya canza mata komai canza wa aiki kawai shi ke nufi ya samu kuɗi ba zai taimaka bayan Allah jama'a ba awo kenan ya tara ya saskance ya ɓoye in kuna kuka a rinka yi tare da shi ko ma yi kuka kuka ko yana da kai Allah na ganin kowa wannan da baka da bil sa yana jiran kowa mutum zai gama komai ya je can a ita inda kiyama take da garari baka isa ka kauce mata wani ba ni idan ana aka yi juyin mulki wata gwamnati ta zo da kasan ba za ku taka da ita ba sai ka raba ka shiga caji shi ke nan ka tafi gudun hijira sai dai a rinka tattauna a shigo da kai ta hanyoyi na diplomasiya amma Allah ya ta idan za ka je ka buya inna ka labin mursal yana jiran kowa Allah shi إن الإنسان خلق هنوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وبنجد إن الإنسان للي في أن أدم خلق هلوءا أن هل tare da hala abinda ake nufi da hala shine ga kwaɗayi ga kuma ruwa matukar kwaɗayi yana son na hannun mutane sannan kuma shi baya son ya bayar za a fassara hala ɗin a ayoyi guda biyun baya idza masahu sharru zuwa idan wani sharri ya shafe shi rikin lafiya ko ya samu faduwa a harkar kasuwa ya so waɗansu kaya sun cije ba su fita da wuri ba jazua ya yi taraki kenan ana jin sa kai ai kasuwa ta yi kaza ai kasuwa ta yi kaza kasuwa ta dake ni wa idza masahu alkhairu idan alheri ya shafe shi manu'a sai ya hana ya kame ba kowane dan kasuwa bane ba zai je kasuwa ta dake shi ce kai ai kasuwa yau ba dadi gobe kuma in ya samu riba ce kai ai alhamdulillah yau kan na ci riba za a ji kukan amma ba a jin gobe dan kasuwa na duka kowa sai kaji ina ba ta mun bayyana wannan ya riƙe ya zauna nan wannan ya zauna nan kai ai kasuwa ba dadi amma da an zama alkhairi ba wanda zai ne za mu tsawon khairu manuwa ba wanda baya shiga cikin wannan hali Allah ce illa musalli sai masallata ko wani irin masallata ko wani gaba garin masallaci ga su su ko su wasu الذين hum ala salatihim da'imun والذين allazina hum ala salatihim da'imuna sune waɗanda ala salatihim duka da sallolin su da'imuna suna natsuwa a cikin su haka wadansu malamai suka fassara ad-dawam anan gurin shine as-sukun wato sun yi izina da hadisin manzon Allah da yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi allazi la yajri al-ma'u da'im ruwan da yake a natsai baya gudu to alladina hum ala salatihim da'imuna masu natsuwa cikin sallah ke an fahimta ko su ne kuma ake nufi cikin qad aflaha almu'minun alladina hum fi salatihim khashi'una da al-khushu'u da at-tuma'aninatu da ad-dawamu bi ma'anan wahid haka suka ce masu natsuwa cikin sallah fa yanzu kuma nan tun faqimu salat inna salata kanat alal mu'minina kitabun zance na dai kenan zance na biyu suka ce da'imuna masu yi kullum kullum masu dawwamar sallah duka ba wai yau su yi gobe su yi ba jibi su yi gata su yi ba a'a suna yin sallah kullum kullum ba fashi to ne allazina hum ala salatihim da'imuna to wannan ma'anar kuma za mu hara wasu cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla wa kana ahabbul amalu ila Allah ma dawama alaihi sahibi wato aiki da Allah ya so shine aikin da mai fiye da wani ko da ɗan kaɗan ne wata yawar Allah sai ta zo ziyara wajen Aisha sai manzon Allah ya ji ana ta ambatanta ana ta kai ai tana da yawan ibada tana yin kaza tana yin kaza sai manzon Allah ya ji abin da yawa sai shi alaikum min al'amali ma tufiquna fa inna Allah la yamatu a cikin da akwai haqqun ma'lum kaga ba kowa bai ci wannan ba kowa na ganin in yi zakka a shekara shi kenan zakar ma an kafa yi balle tana sauran haqqun ma'lum sai akwai bayani gobe kiyama haqqun ma'lum din nan gawa lisa'ili ga wanda ya zo ya roka wal maharum da kuma al maharum to shi al maharum wadan suka ce shi al maharum wato shine mutumin da ko dai aka jarrabe shi da an yi masa fashi ko an yi masa gobara ko an yi ambaliyar ruwa amfanin gonarsa gaba ɗin ruwa ya zo mai al-ma'ruf kenan ko ya tambaya ko bai tambaya ba za a ba shi taimako shine al-ma'ruf kenan wato wanda aka haramtawa ko wanda aka kwacewa domin alhurma dan akwai alhurma lugawiyya alharam yana zuwa da ma'anan alharam fi shari'a alharam fi luga kaga alharam anan fi luga ne ba fi shari'a ba domin haram a luga wanda aka haramta shi amma maharum ma'ana almamnu wanda aka hana shi ma'ana wanda ubangiji zai rabe shi da rashi ina fata an fahimta waɗansu suka fassara almaharum cewa shine talakan da gashi talaka ne amma ubangiji ya bashi wadata zuci sai da baya roƙon mutane so ne ya hasabu mul jahilu abin ya من التعقب من التعقب تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس هو النسيل عن المحروم كده من ذا الله أفضل تكين حديث إن قلتك يتي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان هنا فتاهم فيتا ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه abin da ke nufi miskin ba wanda ya ce allazi wahidin a bashi loma ɗaya shi ke ya tafi a kula ba allazi wahidin Allah da girma yake a bashi loma biya a karba ba ba wannan shine miskin ba miskin shine wanda yana samun abun amma baya wadatar sa an ba shi albashi kafin wata ya raba albashin ya kare da kyar za a ba da bashi da wane ne amma mutane ba sa lura da ballanta na su masa sadaka an ce wani ba ce ai wani ma'aikaci ne matakin albashi na dare yake ai na goma yake ai na sha biyu yake na waye waye waye yake <laughs> ba san wannan suna ne wani fa a ta inspector ne na yan sanda yau inspector ne na yan sanda ka san kuma yau iyalinsa ko matansa biyu ko matansa uku ga kanne ga yayye ga iyayensu sun tsufa in wani albashi kuma zai kai labari a nan gudu to da hannu baka hannu kwaliya kawai ina fata an fahimta to ga irin waɗannan mabukata ne amma ba a gane su ba dukkan mai ɗaukan albashi bane shikenan ya fita daga cikin talakawa kai ba dukkan ma wanda yake ta wani kasuwanci dan kaɗan a kasuwa bane ya fito da cikin talakawa zai zanto ga wani yana da jari na naira dubu hamsin yana da jari na naira dubu sashi yana da irin harkar sa ko wata trader ko wani abu baya nuna ya fito daga cikin talakawa yana cikin wacce ya zaka amma ba a ganewa a basu to Allah ce idan ka tashi ba mai roƙo kaɗai zaka ba ba da zalama a'a har wancan wanda bai roƙa ba shi ma sai ka bashi misa'il wal ma'ruf an gane ko to sai Allah ce والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم hisab ranar sakamako ranar tashin kiyama kenan na hum min azabi rabbihim mushfiqun sune min azabi rabbihim dangane da azabar ubangijin su mushfiquna suna masu tsorata da firgita da sanjin ambaci jahannama suna tsorata in suna aikin sako ko su gaba daya ko su rage in suna sakaci da wajibi za su ci gaba da yi min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghayru ma'mun lalle azabar ubangijin su ba a bar amincewa wuce ba an gane ko ba a bar mutum ya aminta bane da ita ya rika ganin ya tsira dan yana wata ibada dan yana wani ayyuka azaba ka ko kace ka tsi kai kana ganin ka hawo tudun mun kai kai kokarin kauce mata har zuwa lokacin da Allah zai karɓi rayuwarka wallazina hum li furujihim hafizun kuma sune waɗanda suke tsare farajin su tsare faraji ba sa bayar da al'aurarsu wani ya gani ma'ana irin abin da ake nufi tsarin kan titi dinan ko bayan gida akan titi duk mutum mai mutunci na gari baya yin wannan dan ba a yadda wani ya ga al'aura ka ba sai matar ka ko yan garka sai in ya zama larura a asibiti za ka yi maka magani ko operation wannan kuma wani abu ne da amma haka kawai dan kasancewar gadara ai shi ma namiji ne dan wani sai ka je ka duka su a gaban mutum kana fitsari shi ma yana fitsari wancan yana fitsari ga gwangwani a gaban ku wannan rashin kirki ne rashin mutunci ne baya cikin muru'a wannan yana cikin khawarimul muru'a mutum ya bar al'aurarsa a waje ana gani tsare al'aura na biyu ne mutum ya kasance baya zina an gane ku. zai wallazina hum li furujihim zuna kenan wannan ya shafi maza ya shafi mata yadda ba shi halatta mata su bayyanar wa junan su tsiraici haka ba shi halatta maza su bayyanar wa junan su tsiraici sai in larura ta kama to ka ko yara a makarantun sakandare za a ga cewa ko rufe ban ɗaki ba sai wadansu ban ɗakunan ma babu ya yi sai yan mata biyu uku su shiga irin makarantun kwana ɗin da su wanka ba abin da ya danne su ha ko maza ma dan suke wannan kana kuma ka je waɗansu irin high school ko university da ana ganin irin waɗannan matsalolin to wannan rashin kirki kenan rashin mutunci kenan rashin sanin ya kamata kenan mummuni na gari kare al'aura sai ke ba yadda kowa ya kuma Allah ya ce da wani sahabi ihfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka yace tsare al'aurarka ka wanda ya gani sai matarka ko ku yangarka wanda kai sadaka da ita kar wanda ya gani ko namiji dan uwanka illa ala azwajihi sai ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman sai mallaka fa innahum ghayru malumin ta ilan nan su ba su zama abun zargi ba dan matarka ta ga al'aurarka wannan babu laifi dan ku yangar ka wanda kai sadaka da ita ga al'aurar ka babu laifi ma'aurata dan sun ga al'aurar juna wannan ba komai bane ba manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin da ummu na Aisha tace wani lokacin har yakan yi kokarin riga na sa hannu ya ɗebo ruwa ni kuma yana ce masa da ni ina kokarin in riga shi ɗebo wa kyale ni kyale ni ina fata an fahimta yana kokarin riga ne ya ɗebo ruwa ya sa a jikinsa wannan hadisi na nan cikin Bukhari tabbatacce ne hadisin da ake cewa Aisha ta ce wallahi ma ra'aituhu minni wa la ra'a ma ra'aitu ma ra'aituhu min wa la ra'ahu minni hadisi ne da'ifi ba da asali wanda yake cewa Aisha ta ce ba taba ganin tsiraitin annabi ba manzo Allah bai taba ganin tsiraitin ta hadisi ne da'ifi da wanda suka ga jaran suna so su ce ko da ma'aura ta kar wanda ya ga al'auran ko wanda ko ba haramta ba gashi Allah ce illa ala zawajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru madrun kallatin فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون wannan duk cikin wadda ta wuce ce fa man ibtaga wara a wanda ya nemi wara a zalika ko ma bayan haka ma'ana ya nemi bayyana al'aurarsa ga wata wadda ba mace ba ba ku yanga ba ko ya nemi ɗauke sha'awarsa ta ƴa mace ga wata matar da ba matarsa ba ba ku yanga ba ko ta wata hanya daban ko da ba ta hanyar saduwa ba fa ulaika humul adun irin waɗannan sune masu ƙetare iyakar ubangiji da wannan aya ne imamu Shafi'i da waɗanda suka yi muwafaka da shi suka kasa hujja dangane da haramcin abin da ake kira al-istimna al-istimna shine mutum ya rinka wasa da sa har ya kasance mani ya fito masa saboda gorantaka ta dame shi ko mace ta yi wasa da gabanta ko namiji ya yi wasa da gabansa har ya kasance mani ya fito wa mutum wannan haramun ne cikin addinin musulunci dan Allah ya kuma mutunta gawara zalika fa ulai kamul adu talatin wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum bi shahada hum li amanatihim sune kuma dangane da amanoni da ke rataye da wuyansu wa ahadihim da alkawlulluka da suka daukan wa mutane ko suka dauka tsakaninsu da ubangiji kamar bakance ra'una da suna tsarewa wato wannan sifa ce ta mummunan da duk ake magana ta zo a kansu suna kiyaye amana ba sa cin amanar mutane amanar dukiya amanar iyali amanar ko ko da amanar zance wani ya baka yace da Allah sirri ne ina bukata ka bani shawara kan abu kaza da yake so in yi haramun ne ka je ka faɗa wa wani wannan ka ci amana ta kenan amanar zance kanta balla sana amanar dukiya ina ba ta fahimta amanar dukiya kamar yarin gida a cikin dukiyar ubangidansa amana ce idan ka ɗauki wani abu ko ka saci wani abu ba tare da ya sani ba ba abinda kuka yarjejeniya da shi ba sai ubangiji ta Allah ya tutsa ka ranar tashin kiyama ka biya ko ka biya a nan gidan duniya ka huta ko ka nemi ya ma ka huta ko kuma ka biya a lahira a ɗebi sauran ibadojinka da su za ka biya ayyukan da kai na lada da su za ka biya to haka duk kowace al'amala ko jami'an gwamnati da dukiyar jama'a ke hannu a karamar hukuma ko a jiha ko a menene ta kowace irin hanya mutum ya saci dukiyar jama'a babu abin da zai yi tsira sai dai ko ya mayar ko kuma wato ainihin ya nemi jama'a su yafe masa ko kuma a ɗauka daga cikin ayyukan sai ibada ranar tashin kiyama a biya ta kowace irin hanya dan shedan na yaudarar mutane sai mutum ya ɗauka cewa babu laifi idan ya sata ya je umara ko in ya sata ya je aikin hajji ko in ya sata zai yi koko ko kunu a kai masallaci bayan Allah su shafi fara wani na ko shi kenan ya tsira wallahi tallahi baka tsira ba ah! idan ka saci kuɗi na ka gina mai masallaci ni na faɗa maka bukata ta yanzu ita ce masallaci ko a wajen sallah ba Allah ya karba ba ba ni mana in yi bukata ta kuɗi na ne da aka ce ka inganta mun ilimi ko ka inganta mun asibiti ko ka inganta mun titi ko ka inganta mun tsaro kar ɗan fashi su hana da sakat su hana na cin kasuwar dambuwa cikin sukuni da kwanciyar hankali da hana mutum kasuwar ina ne ba zirga zirga duk kudin aka ce kai mun wannan wasu kaje sai ka sace su da ka sace su sai ka zo kai mun masallaci dan Allah duk inda ne sallah Allah bai karba ba kuma da ake da ka dauka gaba ɗayan su baka rage komai ba duk ka gine masallacin da su to ba haka ba kai ba sai ka dauki kashi ɗaya cikin ɗari ka gina masallaci sauran kuma ka rike kuma kana jira mu dinga yi maka addu'a addu'a ta dai da kika san ba zai yi ba kika san ba zai yi ba laifi dai mu ce Allah shirye ka Allah baka ikon ba Allah gyara ka Allah inganta ka Allah saka yi kaza kaza kaza ka gyaru ba kafin ka mutu dan ba ma san Allah ba ma fatan ubangiji ya kama ka da fushin so muke ka gyara daga nan to amma dukkan mutumin da yake jin fituwa cikin gurin zai biya kun shakka ba wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'u. wallazina hum bi shahadatihim qa'imun su ne waɗanda dangane da shaidar su qa'imuna a tsaye suke wajen bayar da shaida duk abin suka sani na gaskiya za su je kotu su faɗa abin da suka sani na kuskuren wani za su je kotu su faɗa wa aqimu shahadata lillahi haka Allah ke ku tsaye da shaida don Allah kuma wajen tsayar da shaida ba a son ka ji tsoron mutum don girmansa kunu qawwamin bil qisti shuhada'a lillahi ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أقرب للتقوى ka tsaye da shaida don Allah kada wani mai kuɗi don saboda kuɗinsa ya sa ka je ka ɓoye wani abu don ya maka kurjini kada wani talaka yayi ba daidai ba wai kana jin tausayinsa ai talaka ne yanzu in nace ma yayi kila a daure shi faɗa a daure shi bawan ka ne ko na Allah Allah ne ke maka musu da laifin a daure shi da kai da Allah wa su jin tausayinsa Allah ya fi jin tausayinsa tare da haka yake a daure shi mawadaci Allah ce in ya kuna ganiyan au faqiran in wanda zaka yi da a kansa ya zanto mawadaci ne au faqiran ko ya zanto talaka ne kaga mawadaci kila ya maka kundini talaka kuma kila ka ji tausayin sa da yawa duk da haka yace fallahu auladihima Allah ya kamata ka kalla ba su ba ina fata mun fahimta wala tattabi'u hawa an ta'dilu haka Allah ce wallazina hum bi sharatihim qa'imun والذين هم على صلاتهم يحافظون سوني وند دنگني da sallolin su suke tsarewa yuhafizuna almuhafaza ala salah shine yinta a lokacin da ulaika fi jannatin to irin waɗannan suna cikin aljanna ababan girmamawa yanzu anan sufofi nawa Allah ya ambata takwas sufofi takwas Allah ya lissafa wanda duk ake bukatan sallar ta zama daidai sai ya zama haka to ta zama cikakkiyar sallah kenan in mutum a wato aikin ba karamin bane ba in mutum ya zuwa akwai tangarda kaga ba cikakkiyar sallah ba ce ba kenan ga sanan dai sama sama eh, tunda Allah ya ce gashi nan innal insana sulika hadu'a idza masahu sharru tazua wa idza masahu alkhairu ba wanda baya cikin idza masahu alkhairu za maka saru da zuwa wai za maka mu manu'an ba wanda baya cikin wannan illar musallina to ba kuma kowane almusallina ba sai allazina hum ala salatihim wallazina hum kaza wallazina hum wallazina hum wallazina hum har zuwa karshen ulaika fi jannatin mukarramun sai mutum zai duba ya ga wanda yake ciki za ga an ambata sallah a farko an rufe da sallah a an gane ko wallazina hum ala salatihim da'imuna wallazina hum ala salatihim yuhafizuna farko da'imuna karshe yuhafizuna kamar akwai maimai ko babu maimai domin da'imuna waɗanda suke yi kullum kullum yuhafizuna yi a kan lokaci domin ko kana yi kullum in baka yi kan lokacin ta ai ba sai ba ko kana yi akan lokaci amma yau ka yi gobe ka ki kuma ai ba sai ba dole sai an samu guda biyu akwai muhafaza akwai addawa addawa mu yi kullum kullum al muhafaza yi akan lokaci sai Allah ya فما للذين كفروا قبلك مرتعين عن اليمين وعن الشمال حزين أيطمع كل وقال الذين كفروا ya samu waɗanda suka kafirta kiba laka sai su fuskance ka mutu'ina suna gaggawa kamar suna kwaɗayin sauraron abin da zaka faɗa musu amma in ka faɗa sai su kiyata anil yamini wa anil shimali izin sai ga suna kungiya nan dama sai yan kungiya nan hagu izin jami'in na al'iza iza kuma shine tawaga tawaga ko group group na mutane ko taro taro na mutane lokacin da manzon Allah ya ce ku zo amma idan yana magana sai mutum uku su killace san wai kun jima abin da ya faɗa sai mutum uku su yi nan gurin wai kun jima abin da ya faɗa shine ana limin wa ana shimali izin fa yasma'u kullu imrin minhum shin kowane ɗaya daga cikin su yana so ne an yi dukhala jannata na'im a shigar da shi aljanna ta ni'ima har kawai bai aiki ba bai imani ba ba zai yi ba wadan suka ce qiba laka muhtin suna gudu daga wurinka ba wai suna fuskanto ka ba kenan idan manzo Allah na karanta Qur'ani sai su gudu waɗannan su yi dama waɗannan su yi hagu shine an da yamin wani shimali izin zikir kamar da Allah yake cewa famalahum an tazkirati muridin ka'annahum humurun mustamtira farrat min qaswara manzo Allah inna karatu gudu a ciki amma tare da haka wai suna fata saboda gori na zuci wa inda da su aljannan ni'ima Allah ce kalla ba haka bane ba inna khalaqnahum mimma ya'lamun lalle mun halitta su daga abin nan da suka sani abin da suka sani wato dugun mani fal yanzuru al insanu mimma khuliq khuliqa min sulbi wat tara'ib sun san cewa wannan ita ce mafalar su wato ba kowa bane su to dan me suke girman kai in an faɗa musu gaskiya ba sa ji sai ce فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذروا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فلا أقسم برب المشارق إنا رنسوا لأبنجزم مهودر رانا والمغارب مفاترك إنا لقادرون للمو ما سيكوني على أن نبدل خيرا منهم بسا ga mu musanya waɗanda suka fi su alkhairi wa ma nahnu bi musbiqin da dai mu ba mu zanto ababan gajiyawa ba ba wanda za a gaje da mu bane inda Allah in muna son mu canza waɗannan mutanen da waɗansu za mu yi haka din fa zarhum yaqudu wa abu fa zarhum kalisu yaqudu su yi ta kukkutsawa cikin maganganu marasa daɗi cikin maganganu na kafirci ko munafunci wa la'abu su yi ta wasa wanda zai shagaltar da su ya ɗauke musu hankali hatta yulaku yawmuhum alladhi yu'adun har ya zuwa lokacin da za su hadu da yinin da ake musu alƙawarin sa shine yinin ranar tashin kiyama tace yawma yakhrujun min al-ajdathi quran ka annahum ila nusbiyun khashi'atan abqaruhum tarhaquhum ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم يخرجون من الأجداث تناسد سورانا دزاس فتو دغ تكين القبر تكين قبربرا الأجداث جمعنا نكرمر جدد جدد سين القبر كنا سراء سنا دغغاوا دزاس فتو دسوري كأنهم إلى نصب يوفضون كي كاتي wato zuna suna sauri ne ila nusubin zuwa gumaka da suka saba bauta ta musu an gane ko saboda duk lokacin da za su tafi bautar gumaka sauri suke wannan na so ya riga wani taka gunkin matafiyar yau dan ya kwafi albarkar kafin wani ya zo sai zai samu saula wannan na sauri zuna to shi ake kwatanta musu wannan gaggawar wajen shafar gunki da neman albarka da gaggawar fitowarsu daga cikin kaburbura ranar tashin kiyama akwai kira'an ila nasbil yufidun nasba sai zanto shine dukkan wata alama da za a sa wanda za a ce a yi tsere wanda ya riga zuwa wajen ko shine ya na dai kenan ne nasbun kamar a kafa wata tuta idan ana tsere da doki duk wanda ya riga zuwa ya kauce tutar kaga ya na dai kenan ne nasbin kai ka ce sauri suke ila nasbin zuwa ga wata gaya ko zuwa ga wata makura ta tsere yiwu yusuf zuna suna gaggawa kashi atan absaruhum gannan su sun sassauta su ba sa iya daga ido sama tarhaquhum dhilla wato kaskanci ya lullube su zalika al-yawm alladhi kanu wa'adun wannan shine yini wanda suka kasance ana musu alkawarinsa wato wato na ranar tashin kiyama kenan suratul wahyi alaihi salam ita ce sura ta 71 cikin jerin surorin alqur'ani daga sama kuma sura ce wadda take makkiya kuma tana da ayoyi goma sha takwas za mu karanta ko da fatiha to hane ya kasance mun dan bude ta kafin daga baya mu shiga cikin ta mai Allah bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم على الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون سورة نوح عليه السلام sanin ku cewa kissar annabi nuhu ta zo wurare daban-daban a cikin alqur'ani cikin suratul araf cikin suratul shu'ara cikin ina ne da ina ne wurare masu yawa amma tare da aka aka ware masa sura a nan sukutum iri da aka ware wa annabi ibrahim sura sukutum tare da cewa kissar ta zo a wurare daban-daban amma aka ware suratul ibrahim ina fata an fahimta aka ware wa kuma annabi yusuf alaihi salam sura sukutum to amma akwai bambanci tsakanin suratu ruhin da suratu ibrahim da suratu yusuf suratu ruhin alaihi salam kisa su ta zo wurare daban-daban banda suratu nuh haka suratu ibrahim kisa su ta zo wurare daban-daban banda suratu ibrahim amma suratu yusuf ba inda kisa su take cikin suratu yusuf ina fata mu ita yana daga cikin nizar suratu yusuf ta ba da kissa tafsiliya kamila tarjama shakhsiyya da annabi Yusuf alaihi salam an bayyana ko to amma waɗannan annabawa guda biyu suna cikin shugabannin annabawa shi yasa bayan sun shiga cikin taro kuma sai a ware su da mu ina ba zan fahimta inna allaha tafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin dhurriyatan ba'daha in sun shiga cikin taro to kuma sai a sake ware su daban saboda matsayin da suke da shi kuma saboda gwagwarmaya da suke inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum azabun alim lalle mun turo da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansa muka ce da shi an anzir qaumak ka gargadi mutananka min qabli an yatiyahum azabun alim tun kafin wato azaba mai radadi ta zo musu da muka ce masa haka kala shi ko sai ya ce ya kawo ya ku mutane na inni lakum mu mubin lalle ni a gare ku mai gargadi ne mabayyani an ibudullah wattaquhu wa atiun ku bautata ma Allah wattaquhu ku tsorace shi wa atiun kuma ku yi idan har kun yi wannan me zai faru yaghfir lakum min dhunubikum wato kaga anan an ibudullah talab ne wattaquhu talab ne nema ake duk filin amr ne wa atiun talab ne shi ma nema ne yaghfir lakum jawabu talab in kun yi wancan to yaghfir lakum in kun yi wancan ba ba babu gafara jawabu talab yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku wani sashi na zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma ya muku jinkiri zuwa ga wani lokaci sananne shine malamai suka ce da wannan ake kafa hujja da cewa ayyuka na alkhairi musamman kamar sadar da zumunci yana daga cikin sababin Allah ya maka dogon kwana wake sun yi daɗe a duniya idan ka ce gani sai a ce yawaita ayyukan alkhairi ciki har da zumunci manzo Allah ce idan mutum yana sadar da zumunci Allah zai yalwata dukiyarsa ya ƙara masa kwanukansa wannan bai ci karo da cewa walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha a'a ajalin da ya sa maka ai akwai ajali na gashi tabbatacce shekarun ka ne kaza in kai kaza akwai ce in baka yi kaza ba ko kuma in ka kara kaza kuma za ka kara ma da kaza ina ba ta fahimta a cikin annabawa duk ba kowa an yi masa ajali ba amma lokacin da aka zo daukar rayuwar annabi adam alaihi salam ba yayi musu ba lokacin da aka zo kuma annabi Musa ba an kara masa ba in yana so an ce ma in yana so ya dauki hannunsa ya tsora akan saniya adadin gashin da kafin hannun sai rufe adadin shekarun da za a kara masa yi ina ba a ce Allah ya ga dama sai ya kara sai wallahu ma ya sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab inna ajalallahi idza jaa lalle ajalin da Allah ya iyakance bayan kari din idza jaa idan yazo la yu'akharu ba za a yi wa dan adam jinkiri ba lau kuntum ta'lamuna inda kun sani ba za a yi jinkiri bayan an riga an kara bishin shi qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإن دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم واستوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن ubangiji ce sai annabi nuhu yace ya yace rabbi ya ubangiji inni autu qaumi lalle ni na kirayi mutane na lailan wa nahara dare da rana falan yazidhum du'a'i illa firara na ba abin da ya kare su da shi sai gujewa firar kenan gudu wa inni kullama li tadkura lahum duk lokacin da na kira su dan kai musu gafara a madadin su ansa ja'alu asabi'ahum sai su sanya kawunan yatsun su fi azanihim a cikin kofofin kunnuwan kasiji wata da shauku ya bahu sai kuma su suturce fuskokinsu ma'ana su ɗauki tufafi su rufe fuskarsu ta yadda ba su ganne ba ko ba su ji abin da nake faɗa ba wa asarru sai su zarce akan kafircinsu wa takbaru istikbara sun yi girman kai matukar girman kai thumma da da'utuhum jihara sannan kuma na kiraye su a bayyane kira wanda yake jihar wato kira na sararin kenan ka wa mutane ta hanyar sanarwa kamar hudu ba kamar wata muhabara kamar wani wa'azi ka sa na su ka jihara kenan bayan wannan fa ثم إني أعلنت لكم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم yace thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum annabi nuhu yace thumma inni a'lantu lahum sannan kuma na bayyana musu wa asrartu lahum israra bayyana wa ta mutum daidai in bi shi ko cikin taro ko shi da iyalan gidansa in yi masa magana jiharan kuma wannan na taro na gari ko unguwa a alantu lahum bayyana wa wadda shafi rukunin mutane kadan su hudu ko biyar wa asrartu lahum israra kuma na sirranta musu matakar sirrantawa wato na rinka bin su kuma ɗaya ɗaya daban-daban sai in ga kamar in kira mutum shi kadai zai fi amfani bai yi ba sai an hada shi da abokanan sayayyansa ko hudu ko biyar bai yi ba sai an haɗa su taro na gari ko na unguwa duk wannan bai ba idan na kira su din mai nake cewa da su fa qul tastaghfiru rabbakum asrartu lahum israra na surranta musu surrantawa akan ce asarra yusirru sirran asarra yusirru israran duk mazarin ya dauka fa qultu astaghfiru rabbakum nace da su ku nemi gafaran ubangijin ku innahu kana ghaffara shi kan mai gafara ne in kun nemi gafara din yursilis samaa shi yasa yursil kaga kuma jawabu talab istaghfiru kaga talab ne yursilis samaa jawabu talab in kun yi wancan kuma zai wannan yursilu samaa abinda ake nufi da sama girgije zai aiko muku da girgije alaikum akan ku midiraran yana mai yawan malalar da ruwa midirar ala wazani mif'al wanda siga ce ta mubalaga akan ce rajulun mifdal ana nufin zu fadlin azim an gane ko rajulun mikra yani wani kwarai wajen karatu haka idan ce midirar mai yawan sauka daga sama yursil sama alaikum midiraran wa yamdidukum bi amwalin zai da ku amadda yumiddu imdadan ai zadaku zai kara muku bi amwalin ta fuskar dukiyoyi wa banina da ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku kuma koramu abu guda nawa kenan abu guda nawa zai mana abu guda nawa yace zai musu na farko ga saukar da ruwa daga sama na biyu ga albarkar dukiya na uku ga ƴaƴa sannan kuma na biyu na hudu inganta gonaki inganta musu gonaki idan za a samu ruwa ka gona za ta inganta wai jallakum anharan zai sanya muku koramu a cikin abin da to da wannan ne wani magabaci cikin magabata wani ya zo ya ce masa talauci ya dame su sai ce ka je kai istighfari zaka samu kuɗi wani ya zo ya ce garin mu an dade ba ai ruwa ba yace ka je ka ce su yi ta istighfari wani zo ce ni ko ban samu haihuwa ba yace kai ma zaka yi ta istighfari ah, ya aka muka Allahu wancan talauci wannan ba ta saba ta haihu ba wancan kuma duk istighfari yace ba ku duba annabi nuwa abin da yake mutanen da istaghfiru rabbakum fa yace innahu kana zakkaran in kun yi yursilu samaa alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ba duka ba dai hada musu ba ba a nan gurin fa istighfari yana da amfani yana da matukar abin nan kenan amma abin da istighfari ke nufi tuba daga zunubin sannan kai da na sani kan wanda ya wuce ba kana zunubin ba kuma kana istighfari kana yi kana istighfari a sai ka tuba sai kai istighfari ina ba za mu fahimta sannan kar wani ya rike wannan kisar kuma ya ce a to daga ba sai mun je kasuwa ba sai mutum ya zauna gida istighfari da safi istighfari da yamma istighfari da kaza a sai kai motsi abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana assalamu alaikum